Maryama Garba mai shekaru 27 'yan mata ce da ta bar karatu bayan rasuwar ma'aifinta ta ɗauki niyyar koyon aiki nan take kuma ta zaɓi aikin gyaran motoci a cibiyar bayar da horo ta ma'aikatan hannu da ke gaya. Mota A cikin mota ina gyara inji kuma inji dai shi an mota in dai har bai tashi ba mota ma ba ta motsi ke muna an kai aikin hannu yafi zaman banza kuma gaskiya ki mun diba a aikin kafinta babu mata a kanikanci ma babu mata har na babura tunda na gaya musu haka sun kasan da na zo da niyyata. Bayan ta kammala karɓar horo, Maryama Garba ta samu aiki a wani garejin motoci da ke garin wani wuri da aka keɓance domin maza kawai. Mun kai mu sha uku a wajen mai gidanmu. Za ki zo ki isko namiji kwanke ƙarƙashin mota, ni ma kwanke a ƙarƙashin mota. Muna aiki jikin bot ko inji da duk inda ya kamata. Ba ni tsayawa in diba ko ni mace ce, wani ba ni son bakin mai a'a, ba ruwa na. Wani bi in kun kuka diba kaina, cike yake da bakin mai, jiki na ma duka bakin mai ne, amma aikin kenan. Ni na sa kaina. kuma ina so mai gidanta ibrahim sindi ya su da aikinta turanarta ta farko a wannan gareji a ranar farko na jaraba ta da yanka katako da kuma hadawa kai tsaye ta gane kuma ta yi daidai mace ce mai kuzari kullum tana aiki kamar namiji a cikin waɗannan 'yan maza Duk da irin matsalolin da take fuskanta, Maryama Garba na ci gaba da kasancewa da kwarin gwiwa a aikinta. In baki da aiki, ke ba kowa ba a duniya. Aikin hannun da nake yi shine ya kai ni nan. Aiki ba na maza ba kaɗai ba ne. Har da mata ya kamata su san kiwon kansu, su nemi aikin su. Wani bi in mun kai aiki, mai gidanmu na ɗiba cikin kuɗin da ya samu, ya ba mu mu da su. Yanzu haka Maryama Garba ita kadai ce 'yan mata da ke aikin gareji a garin Gaya kuma ba ta sa ran dakatawa yanzu-yanzu.